الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين saboda munin zina Allah ya ambaci cewa duk wanda ya saba da ita to baya kwaɗayin auren wata sai mazinaciya irinsa da mushirka wadda ba ta kyamar zinar duk da rashin halaccin aurenta hakanan ma duk wadda ta saba da zina ba ta kwaɗayin aure da wani sai mazinaci irinta ko mushiriki wanda baya jin kyamar zina duk da rashin halaccin aurensa kuma an haramta auren mazinaciya da ba mazinaci aure akan muminai